a cikin al almu'asirun cikin malamai na wannan zamanin malamai na sunna wancan satin na faɗi wasu a cikin su ibn bas rahimahullah su su sheikh salihul isamin su daga cikin masu rai akwai mashhur Hassan Salman ɗaya daga cikin manyan almajiran albani ka kai saba malaminsa malaminsa Sheikh Nasir bin Albani yana cikin masu ganin bid'a ne آه، آه، الطريفي آه، عبد العزيز الطريفي تذكر انت تا شيخ محمد صالح الاثيمين عليه رحمة الله تكن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد صالح الإثيمين مجلد نشاؤكم مجلد نشاؤكم شافي لأربيد 40 ce ila fadilatu sheikh a'ala Allahu makanahu wa makanatahu indahu ma hukumu isti'mal as-subha an tambayi malam menene hukuncin amfani da tasbaha fa ajaba fadilatuhu bi qawlihi sai malam ya bada ansa da cewa as-subhatu laysat bid'atan diniyya ci tasbih ba bid'a bace ta addini wa zalika li al-insan la yaqsidu at-ta'abbuda lillahi biha domin mutum yayin da zai rike ta ba yana nufin rike ta ɗin shine ibadar ba saboda ita ce ba ita ce ibadar ba wa inna ma yaksiru dabta adadin tasbihi tasbih alladhi yaquluhu buƙatar da za ta ya rike shine ya kiyaye adadin tasbihin da yake faɗa wanda tasbihin shine ibadar aw at-tahlil aw at-tahmid aw at-takbir ko kuma ya kiyaye adadin hailala da yake yi ko hamdala ko kabbara fa hiya wasilatu wa laysat maqsuda saboda shi tasbih wasila ce amma ba ita ce abin nufi